Shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da majalisar da za ta tsara kamfen ɗinsa a ƙarƙashin jagorancin shi da kuma Bola Tinubu jigo a jam'iyyar ta apc tare da waɗansu masu faɗa aji a jam'iyyar da aka ba mukamai daban-daban daga gwamnoni har 'yan majalisar zartarwa na jam'iyyar su da dai sauran waɗanda ke da ruwa da tsaki wurin samu nasara ga shugaba muhammadu buhari wannan majalisar ita za ta tsara hanyoyi da za a bi na neman kuɗaɗe da gudanar da ayyuka da kuma tuntuɓa da ɗaukar matakan da za su kai jam'iyyar ga nasara a wurin ƙaddamar da wannan majalisa shugaba muhammadu buhari ya fito kacokan ya ce ya miƙa duk ayyukan da za su kai ga gudanar da wannan majalisa hannun bola ahmed tinubu wanda shine jigo a jam'iyyar kuma wanda aka dora ma alhakin tabbatar da an samu nasarar wannan zaɓe na shugaba Muhammadu Buhari da sauran 'yan jam'iyyarsa ta APC da za su tsaya mukamai daban-daban a cikin ƙasar. Haka kuma shugaba Muhammadu Buhari ya bukaci majalisar ta tabbatar da ta ɗaura ɗamarar yin yaƙi bisa ƙa'ida na zaɓe. domin kada a yi cin zarafi ko kawo tashin hankali ko waɗansu fitintunu yana mai ba da tabbacin cewa yadda aka gudanar zaɓe na gaskiya da adalci a najeriya har yi nasara irin wannan zaɓen yake fatar za a gudanar a najeriya ba tare da tsangwama ko magudi ko rashin gaskiya ko kuma rashin adalci ba Ɗaya daga cikin waɗanda ke cikin wannan majalisa ta shirya zaɓe da samo wa shugaba muhammadu buhari nasara a jam'iyyar ta apc sanata ali indume ya yi mun ƙarin haske akan wannan aiki da shugaba muhammadu buhari ya damƙa masu inda yake cewa eh, babban abin da ya gaya mana shine mu yi komi akan ka'ida ba wato kamfen za a yi a faɗi gaskiya a faɗi abubuwan da gwamnati ta yi ko kuma gwamnatin buhari ya yi da kuma dalilai da ya kamata a zaɓa don mu samu ci gaba an samu babban koma baya a gwamnatin da ta shuɗe yanzu gwamnatin da ta shigo ta yi shekara uku mu hakimu mu je mu gaya jama'a abin da aka yi da canjin da aka samu da bukatan cewa a kara mashi lokaci wato tam guda ɗaya don ya yi consolidating wato abin da ya kammala abubuwan da ya fara don wannan wato gwamnatin talakawa ne na talakawa ne yanzu ba gwamnatin masu hali na irin na da ba to kuma tun da talakawa su ne mafi rinjaye muna fatan cewa talakawan za su sake ba shi eh, shugaban kasa dama ya karasar da abin da ya fara amma suna cewa har yanzu wahalar rayuwa tana nan rashin tsaro ya kara taɓarɓara musamman a arewa maso yamma ko da yake a yakin boko haram ana ganin tasiri can ma ana da matsaloli ba ganin wannan babban matsala ce da za ku fuskanta tsakanin ku da yan najeriya wurin tallata shugaba buhari eh talakan da talakawan da muke neman kuriyar su sun san gwamnatin nan tana iyakan kokarin ta wani abu da Allah ya kaddara daban wani abu da dan adam zai yi kuma don ya kawo sokin wayannan abubuwa daban talakawa sun yi na'am da abun da shugaban kasa yake musamman ta fannin maganar tsaro da fannin tallafa musu da maganar noma da kuma fada da eh, yaki yaki da cin hanci da rashawa kuma da yin gwamnati wanda wato transparent ba boye-boye kuma ba handama ba halin rubda ciki sanata ali indumi kenan daya daga cikin 'yan wannan majalisa ta tsara zaɓe da samuwa jam'iyyar apc da shugaba muhammadu buhari nasara a lokacin zaɓen da za a yi nan da kwanaki 39 masu zuwa a najeriya Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. Yaushe ne za mu daina kuka don hawa ya tsubar zuwa, yaushe ne wai bugun zukata za su bar bubuga da kawa, yaushe ne za mu samu yanci da mu kan ji ana sanarwa, yaushe za mu ɗanɗani romo na adala da kan faɗowa, yaushe ne za mu samu barci da sale ɓata na fitowa.